bayan tabbatar da cewar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai sake tsayawa takarar shugabancin Najeriya a shekarar 2019 mai zuwa na ci gaba da ɗaukar hankulan 'yan Najeriya musamman ma a yankin Niger Delta mai arzikin mai ga ra'ayoyin 'yan yankin. My name is Mr. Alabo. Buhari has done nothing. Nothing. In fact, the whole Federal Republic of Nigeria, I don't think he except for them for themselves so doing. Wannan yana cewa ne suna na Musa Alabo, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari bai tsina nawa yankin Niger Delta komai ba a tsawon shekaru uku da yayi yana mulki. kuma ba na tsammanin ya yi wani abin a zo a gani a faɗin ƙasar ta Najeriya saboda haka idan bai yi wa al'umma komai ba ba za a yi tsammanin jama'a za su zaɓe shi ba a zaɓuɓɓukan gama gari na shekara ta 2019. Wannan ɗan jihar Rivers ne da ke da suna Bari ya ce. And asking the president not to contest because of issues of not about poor performance but really about his Yana cewa ne ra'ayina ba na goyon bayan sake tsayawar takarar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a karo na biyu. biyu a zaben shekara ta 2019 mai zuwa ba wai ina faɗar wannan ba saboda shugaban ƙasar bai tsinanawa ko kuma bai gudanar da wasu ayyukan a zo a gani ba a yankin mu a'a ina faɗar haka ne saboda lafiyarsa ni dai a nawa ra'ayi shugaban ya koma ya ci gaba da neman lafiyarsa shi kuwa wannan da ke da suna akin ya ce my name is akin what i just in the mind man is a good man but his cabinet is the major problem the president as the incumbent president he has a chance to win again yake yana cewa ne shugaban najeriya muhammadu buhari mutumin kirki ne sai dai kuma ba nan gizo ke saƙa ba saboda mukarabansa suke kawo koma baya ga tafiyar da mulkinsa a faɗin ƙasar ta najeriya kuma a matsayinsa na shugaban ƙasa yana da damar sake lashe zaben shekara ta 2019 ita kuwa wannan da ke da suna tami buwa ta ce my own reaction in except President Buhari make a change because we are suffering in Nigeria. Tana cewa ne a nawa ra'ayi zan zaɓi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a zaɓen shekara ta 2019 idan har ya yi abin a zo a gani. saboda jama'a suna cikin mawuyacin hali a faɗin ƙasa ta Najeriya. Tabbas idan shugaba Buhari ya canza zan zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa. If you make a change, I can vote into. Sai dai kuma a baya kamin bayyana a aniyarsa ta tsayawa takara. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari mutane da dama na ta kira gare shi da kada ya tsaya takarar ta shekara ta da 2019 daga cikin su kuwa har da tsohon shugaban ƙasar Najeriya Chief Olusegun Obasanjo Lamido Abubakar Sokoto. muryar amurka daga fatakwal najeriya